Rundunar sojin Najeriya ta ce dakarunta sun hallaka wasu maharan kungiyar IPOB da ke fafutukar kafa ƙasar Biafra hudu a ƙaramar hukumar Iyala ta jihar Anambra, yayin da suke tilastawa jama'a zaman gida a ranar Litinin da ta gabata. rundunar sojin ƙasar da ta bayyana hakan ne a wata sanarwar da ta fitar ta hannun kakakinta birgediya janar onyema wachuku kuma muƙaddashin jami'in hulɗa da jama'a na rundunar soji ta shiyar 82 da ke inugu laftanar kanar abbakar abdullahi ya yi ƙarin haske aka sanar da mu cewa su sun buɗe wuta a wani gidan mai da ke garin iyala daga nan suka zarce cikin garin to amma yunkurinsu na tilasta mutane ya ci tira inda dakarunmu suka samu labarin cewa suna hanyar shiga garin iyala to a nan dai aka haɗu da su inda aka samu musayar wuta a sakamakon musayar wutan nan an halaka hudu gaba ɗaya su hudun tare da jagoransu wanda ake kira ejike bayan haka an samu wasu makamai a tare da su inda suka hada da bindigogi guda biyu akwai babur guda ɗaya akwai alburusai guda goma sha biyu kai har ma da tabar wiwi da sauransu sai dai abin bakin ciki a yayin gudanar da wannan aiki namu ɗaya daga cikin motocin yakin mu ta samu mahadari Daya daga cikin jami'anmu ya rasa rayuwarsa da kuma wani soja shi ma Allah ya karbe shi sannan kuma akwai sojoji guda biyu wanda su ma sun samu raunuka amma suna samun sauki yanzu haka a ɗaya daga cikin asibitocin mu sannan kuma muna kira ga su al'umma cewa ci gaba da bamu haɗin kai don ganin cewa mun dawo da zaman lafiya a wannan wannan yanki na kudu maso gabashin Najeriya gaba ɗaya. Daga bisani na nemi tsokaci daga masu magana da yawun gwamnatin jihar Anambra da kuma rundunar 'yan sandan jihar wato Mr. Sidon Adinoba da DSP to cuku Ikenga, amma duk yunkurin samun su ta wayar tarho ya faskara. Karamar hukumar Iyala na ɗaya daga cikin wuraren da hare-haren 'yan bindiga da ayyukan 'yan awarin Biafra suka fi ɗaiɗaita a yankin kudu maso gabashin ƙasar. Kuma rundunar sojin Najeriya ta ce tana ƙara nata gudunmawa ne wajen inganta tsaro a wannan karamar hukumar da ma kewayenta. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umahiya, Najeriya.